Wannan da ya biyo bayan jan hankalin Majalisar Dattawan Najeriya da sashen ɗalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar suka yi kan batun ƙarin kuɗin makarantun jami'o'i lamarin da a cewar su ke zuwa ne a lokacin da bai dace ba. La'akari da yanayin matsin tattalin arziki da kuma tarin matsalolin rashin tsaro da ƙasar ke ciki. Kwamar Jamilu Aliyu Ciranci shi ke zama shugaban ɓangaren ɗalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar. Mun je mun gana da shi shugaban Majalisar Dattawa na ƙasa, Sanata Ahmad Lawan, muka je muka ba shi bayani muka kai mashi makorahi da ɗalibai da iyaye da kuma matasa da duk wani mutumin da ke kishin Najeriya yake da shi na cewa lalle lalle wannan karin ba zai hafa ma Najeriya da mai ido ba musamman arewacin Najeriya mun yi maganganu da shi sosai kuma ya fahimce mu ya ji daɗin wannan al'amari da ya kasance ɗalibai ba su ɗauki doka a hannun shi ba kuma in Allah ya yarda a matsayin shi na shugaban majalisar dattawa za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa an samu ragi a su waɗannan kuɗaɗe ko kuma an yi wani abin da ya kamata a yi a bangaren majalisar dattawa da kwamitin ta kan al'amuran manyan makarantu sun ɗauki matakin hana ɗaliban gudanar da zanga-zanga zanga da suka ɗau shirin yi a faɗin ƙasar. Sanata Ahmad Babbakaita shi ke zama shugaban kwamitin kula da harkokin jami'o'i da manyan makarantu a Majalisar Dattawan Najeriya. Mun ji koke su kuma gaskiya a wannan kani da ake ciki waɗannan koce-koce da suka yi gaskiya suna da matukan muhimmanci a kalle su da idan basira. Lokaci ne wanda komi ya ta'azzara kuma a ce za a ƙara kuɗin makaranta yana iya jawo tarzuma a makarantu wanda zai jawo kuma a rirrife su a asarar dukiya a kuma bannar lokaci na karatu mu a matsayin mu na shugabanni muka ga cewa ya kamata mu sauri mu tarbi abin yadda za mu samu mu daidaita shi yara su zama suna makaranta su kuma makarantu mu san yadda za a yi mu tattauna da su don a samu matsaya yanzu haka kwamiti ina ya tura ma su goyon gayya duka da su da su na mbte nuc da National Board for Colleges of Education. Da fatan cewa za mu iya tattaunawa domin magana ƙara kuɗin nan da ake na makaranta yanzu a jingine shi saboda halin da al'umma suke ciki. Duk da ƙoƙarin cika alkawarin wannan gwamnati na ƙarin kashi hamsin cikin ɗari a kasafin ta na wannan shekara ga ɓangaren ilimi har yanzu dai da sauran tafiya idan aka kwatanta da kashi goma sha biyar zuwa ashirin da kasafin hukumar kula da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta nemi ƙasashe su ringa keɓewa a duk shekara ga ɓangaren wanda shugaba Muhammadu Buhari Buhari ya amince wajen tabbatar da Najeriya ta bi tsarin cimma wannan manufa. To sai dai a cewar Dr. Muhammad Nuwaila da ke zama malamin kwalejin ilimi, ƙarin ga ɗaliban zai iya zama matsala domin ko da ma an ƙara ba lalle ba ne kuɗaɗen su je inda suka kamata. An je an ciwo bashi an ce za a gina hanyar jirgin ƙasa. An ciwo bashi an ce za a gina gada. Ba kuwa ga ilimi duk ya fi wa'annan? Me yasa ba za a ɗauko kuɗin da aka yi na bashin a sa shi a ilimin ba? Saboda ilimi ne in ka ilimin da jama'a za su ƙirƙiro hanyar da za ka samu kuɗin da za ka je ka biya wancan bashin. Amma yanzu an ciwo bashi ana ƙananan abu kusan wanda zamu ce ba muhimmai bane abubuwan da muna kokarin mu yi shi ne wanda ba mu kai mu je ba muke kai kanmu ya kamata gwamnati ta duba wannan abu ta duba cewa ilimin yaran nan shine mafita fa kuma shine zai musu janaretin dukiya nan gaba rahotanni dai sun yi nuni da cewa wannan ƙari na kuɗin makarantu na iya sanya ɗaliban cikin tsaka mai wuya inda wasu kan iya barin karatu sakamakon rashin iya biyan sabon kuɗin kazalika wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta gaza biyan bukatun malaman jami'o'i musamman ma kan yarjejeniyar da suka cimma tare a baya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.